بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 309 a karatu da muke gabatarwa littafin bulugul maran na ibn hajjar al-asqalani wanda ya rasu a hijira ta 853 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zafarta masa muna cikin kitabun nikah babu kafa'ati wal khiyar za mu karanta hadisi na bakwai zuwa na tara babin insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani a kan jiran musuluntar miji wato mace tana iya jiran mijinta iya musulunta su ci gaba da zama aurensu ya kawo misali na farko da labarin zainab yarinyar manzon Allah zainab ita ce yarinyar manzon Allah ta farko akbaru banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga cikin yaran manzon Allah zainab ita ce babba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ita tun kafin ya samu manzanci ta yi aure kafin a ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzanci kawlar bai isa mijinta shine abul asi bin rabi kusan duka malaman tarihi sun tabbatar da wannan kuma akwai hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda aka samu waɗanda suka yi magana suka yi bayani game da labarin zainab allah ya ƙara mata yarda misali al'imamun zahabi a littafin siyaru a alamin nubala na mujallar na farko shafi na 331 ya yi magana a kan zainab game da auren da ta yi da abul asi sihiru rasulillah surikin manzon Allah abul shi ne surikin annabi sallallahu alaihi wasallam na farko zauju bintihi zainaba shi ne mijin zainab yarinyar annabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwuwa ka taɓa jin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ya ɗauki yarinya akwai wata jikarsa yana ɗaukanta idan zai yi sujuda sai ya aje ita wannan yarinya da ake kiranta umamatu yarinyar zainab ce baban nata shine abul asi asalin sunan laqitu amma ya fi shahara da abul asi bin rabi' ibn ukhti ummul mu'minin khadija a lokacin da zainab ta kai aure ita khadija tana da yar uwa tana da yar uwa ana kiranta halatu bintu Huwaili. kamar yadda ake cewa khadijatu bintu Huwaili, halatu bintu Huwaili to ita yar uwar khadija matar manzon Allah ita halatu ita ce mahaifiyar abul asi ita ce mahaifiyar abul asi saboda ka lokacin da auren zainab ya taho sai ta samu manzon ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ita khadija tace tana son a haɗa auren zumunci tsakanin yarta zainab da ɗan yar uwarta halatu Wata shine abul wanda ya nuna maka cewa auren zumunci yana da asali a tarihi ta roki manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya da dama kuma Allah ya daidaita tsakanin Zainab da Abul aka yi wannan aure to auren an yi shi kafin manzon Allah ya samu annabci kafin ya samu manzanci ana nan sai gashi Allah tabaraka ta'ala ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi manzanci manzon Allah yana samun manzanci yarsa Zainab ta karba nan take babu wani eh, jinkiri nan take ta karbi addinin musulunci walam ya'tanik zawjuha al-islam mubtagir mijinta bai karbi addinin musulunci ba shine abul asi ita zainab ta karbi addinin musulunci amma mijinta bai karbi addinin musulunci ba al'amura suka yi tsanani a garin makka har ta kai ga aka sako yaran manzon Allah waɗanda suke auren yaran abu lahabi abu lahabi ya tilasta yaransa suka saki yaran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ƙurashawa suka ce ma abu al'asi kai ma ya kamata ka saki matarka ka saki zainab abu ولكن أبا العاصي أبى ذلك لفرط حبه لها أما أبو العاصي هي دياسة Zainab ba. saboda tsananin soyayya da take tsakaninsu kuma duk wannan lokaci ita zainab tana ta kokarin kiran mijinta zuwa ga addinin musulunci wato tu'ammilu zalika minhu tana fatan mijinta zai karbi addinin Allah li'annahu lam yu'fir anhu ada'an aw adhiyatan li rasulillah duk tsawon lokacin da abul asi yake yake zama a kafirci bai taba batanci ga manzon Allah ba kuma bai taɓa bayyana kiyayyarsa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun zauna a haka ita zainab tana musulma mijinta kuma yana kafin. a wannan lokaci musulunci bai hana hakan ba halal ne don ka dubi tarihin da malamai suka bayyana al'imamu zahabi ya ce wa kana min tujari ƙurashin wa ihim mijinta yana daga cikin attajirai na ƙurashawa yana cikin attajirai waɗanda suna da ƙwarewa ta wajen kasuwanci ya ƙware ta wajen kasuwanci kuma yana da amana saboda haka ƙurashawa suna ba shi kayansu yana musu fatauci kwatsam sai ga yakin badar ya zo za a tafi yakin badar abul'asi babu yadda zai yi dole sai ya shiga yana cikin sojoji da suka yaki musulmai surikin manzon allah ya taho yaƙi da shi kuma abin da ya faru kenan bayan an gama yakin badar Allah ya ba wa musulmai nasara aka kama fursunoni kuma cikinsu har da abul asi to aisha ta ba da labari Allah ya kara mata yarda hadisinta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2692 bayan an gama yakin badar lamma ba'atha ahlu makka fi fida'i asrahum mutanen makka suka tara dukiya suna ta turowa madina ana fansar 'yan uwansu waɗanda aka kama a matsayin fursunoni saboda aka sai ɗan uwa ya aiko dukiya don a fanshi ɗan uwansa to shi abu al'asu ba shi da wata gata in banda matarsa zainab zainab yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa kamar tilasta shi aka yi ya fito yakin saboda ba shi da hali ba shi da hali aisha ta ce ba a fasihi bi ƙila da lahakanat inda khadija sai ta aiko da sarkan wuya zainab sai ta aiko sarƙar wuya wanda dama can lokacin da aka daura auren tsakanin zainab da da abul'asi sai zainab ta ɗauki wannan sarkan wuya ta ba ma khadija ta ɗauki wannan sarkan wuya ta ba mu zainab yarta a matsayin wato gudunmawanta ga aure shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan sarka tunda matarsa ce ta bayar da shi kyauta kaga ya riga ya san sarka shine aisha ta ce lokacin da aka kawo sarka ka duba dai zainab a maimakon ta aiko ma annabi cewa a sake mijina ta riga ta sani yakin ba wai hakkin manzon Allah bane al'amari ne na Allah tabaraka wata'ala saboda ka sai ta ba da iya abin da za ta iya shine ta ɗauki wannan sarka ta aiko a matsayin abin da za a fanshi mijinta tana son ta fanshi mijinta falamma ra'aha rasulullah aisha ta ce a lokacin da manzon Allah ya ga wannan sarkan sai tunanin khadija ya dawo masa kuma a wannan lokaci ka san khadija ta riga ta rasu tunda an riga an yi hijira an dawo madina har an yi yakin badar kaga khadija ta rasu saboda haka da ya ga sarkan raƙalaha riƙatan shadida manzon Allah sai tausayin Zainab ya kama shi mai tsananin gaske tausayin ya kama shi tausayi mai tsanani har a ce Zainab za ta aiko wani abu saboda a fanshi mijinta kuma iya abin da ta mallaka kenan shine sai manzon Allah ya ce in ra'aytum an tutliqu laha asiraha in kuna ganin za ku iya sake mata fursunanta wa taruddu alaiha allazi laha in kuna ganin za ku iya mayar mata da sarkanta to da zan so haka kaga manzon Allah bai tilasta sahabbai ba shi ma saboda ai fursuna ne an riga an kama shi a yaki kuma ya fada rabon wani manzon Allah ba zai tilasta shi ya ce ka sake min surki ba manzon Allah ya ba su zabi ya ce in kuna ganin za ku iya to zan so haka ta qalu na'am suka ce kware ko ya rasulullah saboda haka suka sake mijinta ne abul asi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi wa akhadha alaihi aw wa'adahu an yukhalliya sabila zainab ilai ina so kamar alkawari idan ka koma makka ka turo min yata in ji Allah idan ka koma makka ka turo min zainab wa ba'atha rasulullahi zaid ibn harisa manzon Allah sai ya tura zaid ibn harisa da kuma wani mutum daga cikin al-ansar yace kuna bi batni ya ajaja hatta tamurra bikuma zainabu idan kun tafi domin akwai iyakar da musulmi ba zai tsallaka ba a wannan lokaci akwai iyakar da in musulmi ya tsallaka to zai fada hannun mutanen makka to wani kwari na nan da ake kiransa ya ajaj maza Allah ya ce idan kun je ku tsaya a gurin idan abul ya turo zainab sai ku karbe ta fa ha hatta ta'tiya biha ku taho da ita ku kawo min to shine al-imam zahabi a littafin sayru a Bala nubala yace wa atlaquhu saboda ka sahabbai suka sake mijinka abul asi fa akaza alaihi nabi an yukhalli sabila zainab ya dauki alkawari zai fita hanyar zainab zainab za ta dawo madina tunda musulma ce a zaman da take a makka tana cikin almustab'afina minan nisa'i waɗanda Allah madaukake magana game da su a cikin alkur'ani akwai mata musulmai waɗanda ba su da halin su hijira zainab tana cikin su saboda mijinta matalauci ne ko dago yake wato jinga ake da shi ya kasuwanci a bashi kafin na ya samu abin da zai ci to akwai kuma kamar mahaifiyar abdullahi bin abbas matar abbas ita ma musulma ce mijinta kuma fa abbas a lokacin kafiri ne duk suna ciki waɗannan mata da dama waɗanda ke zama a makka ba da son su ba wasu taktamahu nabi zalika falamma kadima abul abbas makka a lokacin da ya yi alkawari ga annabi muhammad shi abul asi ya yi alkawari ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka yana isa makka Fa fa'amaraha bil luhuqi bi abiha sai ya ce mazaina to lokaci yayi da zaki je wajen babanki ki shirya ki tafi madina al-miswar bin makarama sahabi manzon Allah akwai hadisin da ya kawo yana sahihul bukhari babu shuruti fi nikah cewa ana iya sharadi ga zaman aure akan haka ne al-Imam Bukhari yayi babu sai kawo hadisin shine hadisi na 3523 al-Miswar bin Makar ma yace afdan nabiyyu ala abil asi manzon Allah sai da yaba ma ya yaba masurukin shi din na abul asi bin rabi manzon Allah ya yaba mishi fi musaharatihi khaira game da surukantar da ya yi ga manzon Allah annabi ya yaba mishi yana cewa haddasa ne fa sadakadi wa wa'ada ne fa wafali ya min magana ya gaya min gaskiya ya min alkawari ya cika saboda ka manzon Allah yana yabansa wa kana qad wa'ada an-nabiy an yarja ila makka ba'da waqa'ati badr yayi ma annabi alkawari bayan yakin badar idan ya koma makka fa yab'athu ilayhi bi zainab ibnatihi zai turo masa zainab ta dawo madina fawafa bi wadihi sai cika alkawari yana isa makka ya ce ma zainab shirya ki tafi ga babanki kaga ya cika alkawarinsa wa faraqaha ma ashiddati hubbihi laha duk da tsananin so da yake tsakaninsu amma ya ce ta tafi madina fa tajahaza saboda haka sai ta shirya kaya fa qaddama aku zawjiha kinana yana da wani dan uwa sunan shi kinana bin rabi' shi abul asu bin rabi akwai kaninsa kinana bin rabi ibn khalatiha saboda kai kawo kuma aka dora ta wa rakibat sai ya hada ta da wannan kanin nata akan shi zai kawo ta iyakar kasar kafirai da ta musulmai wajen da zaidu bin harisa shi kuma zai karbe ta ya karasa da ita madina ya kai ta ga manzon Allah wanda ya zo cikin aulul ma'bud mujalla na bakwai shafi na 284 malami ya ce ashe kenan larura in ta kai larura mace tana iya tafiya da wanda ba ta ba kaga larura ta kai makura zainab za ta yi tafiya da wanda ba maharami ba za ta tashi daga makka ta zo madina da dan uwan mijinta dan uwan miji ba maharami ba ne amma larura ta kai saboda babu wata hanya babu wata mafita babu wani wanda zai iya ɗaukan ta ya kawo ta madina din in ba shi ba saboda jarumi ne mai ƙarfin hali wa a kaza ƙausa huwa na taho na haran saboda haka da rana katau ya ɗauki fari da baka ya ɗebi kifiyoyinsa ta karaju fi talabiha ya kama hanya tana rakumi yana tafiya mutanen maka kuma ba su yarda ba wannan abin kunya ne gare su saboda haka sai suka turo tsageru waɗanda za su hana wannan tafiyar ya za a ce ‘yar manzan Allah ka bar maka da rana ka tau a ba zai yiwu ba saboda haka suna da ya ga sun taho fa eh, wa nasara kina na taho saboda haka ita zainab tana kara kuma shi kuma sai ya durkuta ya ɗauko farinsa ya zuba kifiyoyi a gabansu ya ce bismillah ya ce sai dai kwanansa ya kare amma sai ya kai ta kuma ko a hakan ma ba musulmi ba ne saboda amana saboda matar ɗan uwansa ne kuma amana ce zai kai ta ga mahaifinsa to duk da haka dai akwai wanda ake kiransa habbaru binul aswad ya taho da mashi ya sauki rakumin da ita zainab take kai saboda haka sai ta faɗo da ta faɗo sai ta yi rauni shi ne suke ce masa wallahi la ya dunu ahadun illa wa ba'atu fihi sahma yana ce musu wallahi duk wanda ya matso sai na sai na kashe shi sai na harbe shi da kifiya to Abu Sufyan ya taho gure Abu Sufyan a lokacin duka dai yana kafiri Allah ya kara masa yarda lokacin da ya taho ya ce kufa ayyuhar rajulu anna nablaka ya kai wannan mutum ka daina harbi fata nu kalli maka ka dakata mu zo kusa mu yi magana da kai za mu gaya maka magana fa kafa saboda haka sai ya daina saboda abu sufiyan babban mutum ne a garin makka saboda haka sai shi kinana ya dakata fa kala sai ya ce masa innaka lam tusib ka yi daidai ba ka yi kuskure in ji abu sufiyan me ya kuskure na sai abu su jane ce kharajta bil mar'ati ala ru'usin nasi alaniyatan ka fito da yar manzon Allah da rana ka tau zaka bar makka wa kad arafta musibatana wa nakbatana ka riga ka san musibar da take tsakaninmu da Muhammadu ga yaki da ke ta aukuwa domin abin ya faru bayan an gama yakin bada saboda haka mutanen maka na cike da kushi. an kashe musu manya ya za a yi a ce ga 'yan muhammadu ta bar gari da rana wa ma da kala alaina min muhammad kai ka san musibar da ta same mu saboda zuwan muhammadu gida ɗaɗɗe ne a garin maka ba a kuka an yi rashi mutane sun mutu saboda yakin badar sannan ka fito da 'yasta da rana za ka bar gari fa zunun nasu anna zalika min zullin asabana ai mutane duniya in ta ji za ta ce a lallai ƙurashawa kaskanta ne kaga su suna ganin abin kunya ne a fita da 'yar muhammadu da rana saboda ka su ba su ga hakan ya dace ba Shi ne sai abu fiya ne ce masa wala amri ma na bi Hafsi ha an abiha min haja kar ka dauka mun damu da ita ba mu damu da yar muhammadu ta koma gare shi ba amma damuwar <clears throat> za a kushe mana za a ce mu matsorata ne mun tafi har mun tafi madina an yi yakin badar an kashe mana manya ga yar muhammadu ta bar makka da rana ka tau saboda ka abinda muke so da kai irje biha ka koma hatta idan hada a aswatu idan sauti ya lafa hankali ya kwanta fa haddasa nasu anna radadnaha duniya ta ji labari an nemi a fita da zainab mun hana to kaga duniya ta san mun yi kokari ce to duniya ta san mun yi kokari sai ce fasal hasirran sai ka saɗaɗa a ɓoye sai ka fita a cikin dare wa alhikha bi abiha sai ka kai mababanta to kaji damuwar su kenan saboda ka sai koma fa fa'ala wa kharaja biha ba'da layali bayan an samu wasu kwanaki ya fito da Zainab fa sallamaha ila Zaid wa sahibi ya iso kan iya kayatar da Zaid bin Haritha da kuma wani mutum daga cikin al'ansar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su saboda aka yi mika Zainab gare su fa kadima biha suka iso Madina suka mika wa manzon Allah to kaga kenan an samu rabuwa tsakaninta da mijinta daga yakin badar falamma kana qabla al-fath an samu shekaru masu yawa kafin ayi fathu makka kharaja abul as tajiran ila sham sai shi abul as mijin zainab ya sake fita ya tafi fatauci ya tafi fatauci yankin sham ya tafi da dukiya wa malin kasirin liquration tun da qurayshawa ne ya tara dukiyarsu ya tafi fatauci falamma raja'a yana dawowa to matsalar ita ce duk wanda ya tafi sham idan zai dawo sai ya bi ta yankin madina ko madina ta musulmai ce shi kuma bai musulunta ba saboda haka yana dawowa sai is da sojoji dama an tura su yaki an tura su yaki annabi ya tura su ake ce sariya fa asabu ma ma'ahu suna ganin abul asi suka ce shi kenan mun samu ganima aka bi shi a guje fintin kawai tsere amma dukiyar sai ya batta domin ba zai iya tafiya da dukiyar ba saboda aka yi suka kama dukiyar amma shi kam a ajazahum haraban Allah ya taimake shi ya gudu faƙadimu ha saboda aka suka iso madina bima sabu dukiyar abul asi surikin manzon Allah ga tana hannunsu wa aqbala huwa fil layl shi kuma sai ga cewar to ya wuce maka abu ne wanda bai wato bai ma kamata ba tunda dukiya dai ba ta tashi bace dukiyar mutanen makka ce su suka hada suka bashi gashi yanzu musulmai sun kwace dukiyar ta zama ganima sai ya ga cewar abin da ya fi dacewa shine ya taho madinan shi ma saboda aka sai shigo madina a cikin dare hatta da kala ala zainab ya taho yana bincike ina gidan zainab aka gaya mar sai ya shiga ya zo ya samu zainab jara biha ya ce to kin ji faga bala'in da ya same ni yanzu kuma na karbi kayan mutane mun je fatauci ina dawowa musulmai sun kwace yanzu ba yadda za a yi in koma makka ba yadda za a yi in koma makka ba dukiyar mutanen nan saboda ka ke kaɗai za iya taimako na zainab ta ce ba komi fastajara biha fa ajaratu falamma kana annabi sallallahu alaihi wasallam gari ya waye ana sallar asuba wan nasu fi salati subhi zainab tana sahun mata a can baya sai ta ce ayyuhan ta daga murya ya ku mutane inni zainabu bintu rasulillah ni ce zainab yar manzon Allah wa inni qad ajartu abul asi ni kuma na ba ma abul mafaka sai ta faɗi haka to duk gari babu wanda ya san ma abu as ya kwana garin to falamma faraga nabi min salata annabi yayi sallama sai yace ayyuha nasu ya ku mutane hu la ilma li bihaza wallahi ban sani ba manzo Allah ce ni ban san abu as yana garin nan ba hatta sami'tu da ni da ku duk yanzu muke jin magana to kun ji abin da ta faɗa kuma kun san dokar Allah domin dokar Allah ita ce masallacin nan gaba ɗaya da a ce mutum ɗaya zai ce ya ba ma wani kafiri mafaka matukar musulmi ne to duk musulmin duniya dole su yadda wannan ita ce ka'idar Allah saboda ka idan musulmi ɗaya ya ba da mafaka ga kafiri to duk musulmai wannan hukunci a haukansu shi ne ta manzo Allah ya ce wa annahu yujiru alal adana adnahu komi kasawar musulmi idan ya ba da mafaka ga kafiri magana ta gani. wannan yana silsilatu sahiha hadisi na 2819 manzo Allah ya ce don haka eh, abul asi ya samu mafaka da an samu musulmi wanda ya bashi tsaro manzo Allah sai ya ce to a kirawo sojojin da suka samu dukiyar sa din su ba wai annabi ya ce su maida bane nan ma roƙon su yayi inna hadha ar-rajul minna haythu qad Allah ya ce to kun ga wannan mutumi ko daga kun san tsakaninmu da shi yana gaya wa musulmai ko daga kun sani wato suriki na yin wa kad asabtu lahu malan gashi kun samu dukiya tashi dukiyar kuma ba tashi bace ta mutane ce wala tuhsinu fa in tuhsinu wa tarudduhu in za ku kyautata kaga annabi ya ba su kenan zabi in kun ga dama tun daga nima ce kuma ta su ce in kun ga za ku iya kyautatawa to kuma ya da masa wannan dukiya fa inna nuhibbu zalika mu muna son haka in ji manzon Allah wa in abaitum in kun ki fa huwa fai'ullahi ganimar Allah ce fa antum ahqqu biha kuma ku ke cancantar ku rike abun ku kaga manzon Allah ya tabbatar in kun yarda wannan kun kyautata mana in ma buku yarda ba buku ku yi laifi ba suka ce a bal na rudduhu tunda dai wannan magana eh, annabi ka faɗa kuma ka nuna kana so fa inna nuhibbu zalika zamu mayar masa da dukiyarsa saboda haka sai aka bashi dukiyar shi Eh, annabi yana da hikima kwarai zai wuya ka samu mutum wanda yake da rabin rabin rabin halin manzon Allah manzon Allah yana da hikima wannan hikimar ita ce ta yadda zai sa wannan surikin nasa ya musulunta ai a gwada mar halin kirki ba halin tsiya ke sa mutum ya karbi addini ba halin kirki yana gani ga shi yarsa ta ba shi mafaka ga manzon Allah ya taimaka mar an mai da dukiya sai ga shi ya fito da rana ka tau a tsakiyar madina yana tafiya da dukiyarsa ya kuma makka babu wanda ya dame shi zahaba bihi ila makka babu wanda ya toza kashi. yana zuwa makka fa adda ila kulli zimali malahu ya kai ma wannan dukiya to kai ga naka dukiya kai ga naka dukiya kai ga naka kai da ma kana bi na bashi to na biya sai da ya gama sai ce ya ma'ashara quraishin ya ku quraishawa hal a li ahadin minkum indi sha'un sha akwai wanda hakkinsa wani hakkinsa yake wuri na kalula suka ce ba komi har ma suke masa addu'a ka lafi khairan Allah ya saka maka da alheri ai ka iya kasuwanci ai ba laifi saboda bai danna su ba sai ya ce musu to fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ni na shaida cewar ba abin da ke cancanta a bauta ma sai Allah kuma na shaida cewar muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sai ce wallahi na rantse muku da Allah ma mana'ani min al-islam indahu ba abin da ya hana ni musulunta tuntuni illa khawfu an tadhunnu anni inma aradtu akla amwalikum ina tsoron inda na musulunta a da za ku ce ai dama na musulunta ne don danna dukiyarku saboda akwai dukiyarku a hannuna amma yanzu tun da babu to yana gaya muku ni musulmi ne sun makadima ala rasulullah sai ya shirya daga ranan ya juyo madina kadima ala rasulullah ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ah, kafin a kai ga sulhun al-hudaybiyah tsakanin musulmai da mutanen makka da watanni biyar to saboda haka da ya musulunta ya taho sai mazan Allah ya mayar masa da matashi yana zuwa madina sai aka mayar masa da matarsa kenan ba a da sittati a awamin bayan shekara shida idan ka ce shekara shida ai daga yakin badar ne daga lokacin da aka ce ya dawo da zainab zuwa lokacin da ya musulunta shekara shida to kuma lokacin nan da annabi ya ce mara ya dawo da zainab manzon Allah ya mar sharaɗi Allah ya karaba hakar ka kusance ta ma dama mushrikan matukar yana kafiri kar ya kusanci zainab tabin ya auku a watan al-muharram shekara ta bakwai daga hijiran manzon Allah kaga an samu shekara shida tsakanin yakin badar da kuma lokacin Eh, ita zainab allah ya karbi ranta shekara ta takwas saboda ta riga manzon allah rasuwa wato kenan bayan annabi ya mayar da aurenta da shekara guda ta rasu shi ma abul asi ya rasu a bayanta da ɗan lokaci kaɗan saboda haka duk suka rasu suna musulmai allah ya nufa ya karbi addinin musulunci kai mutuwar shi to akwai wannan da ake ce habaru bin aswad wanda wato ya yi dalilin faɗowar zainab daga kan raƙumi kuma faɗowar zainab din nan tun da ta faɗo daga lokacin ta kama jinya har allah ya karɓaranta saboda aka sai zama mutuwar shahada ce tana hanyar dawowa suna hanyar dawowa waɗannan tsageru na makka mutanen makka suka tura su don a tozarta ta a dalilin haka ta faɗo daga kan raƙumin faɗo wannan ta yi rauni shine take ta jinya har allah ya karɓaranta to shi wannan habbaru din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haushinsa kwarai saboda ta'adin da ya yi mazainab akwai hadisin abu huraira wanda abu huraira ke cewa ba aka rasulullah wa kuntu fihim hadisin yana musnadul imam al-bazar manzo Allah ya tura mayaka ce musu in laqitum habbar ibn al-aswad idan kun haɗu da habaru ɗin nan da kuma fi obin abdi amrin suna cikin waɗanda suka cutar da zainab ɗin mazan Allah ya ce fa ahari ma sai ku kona su kana nakasa su ne waɗanda suka ingiza ainihin raƙumin da zainab take kai wanda har ya kai ga ta faɗo fi na farajar falam ta zalbabinatan hatta matat al-imamu zahabi ba ta gushe ba jinya take har Allah ya karba ransa manzon Allah yace in laqituma in in kun haɗu da mutane biyu dinnan faktuluhuma ku kashe su fa innahu la yanbaghi li ahadin an yu'azibu bi azabillah kafin su fita sai manzon Allah ya ce idan kun haɗu da su kar ku kona su ku kashe su saboda ba mai ikon azaba da wuta sai mahalicin wuta sai dai Allah kuma wannan yana cikin dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi inna rasulullahi lamma qadima al-Madina a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina kharajat ibnatuhu Zainab Zainab yarsa ta fito turidu an talhaqa bi abiha mukhtafiya za a kawo ta wajen babanta a boye fa adrakaha Habbar bin al-Aswad wa Nafi' bin Qais al-Fihri da Habbar bin al-Aswad da kuma Nafi' bin Qais waɗannan suka haɗu da ita zainab farawa'aha bin rumhi wa hiya fi haudajiha hatta sara'aha suka yi ta razana ta da mashi har sai da ta kai ga ta faɗo daga kan wannan raƙumin akwai bukka da aka ɗora akan raƙumin wanda shi ake kira alhaudaj sai da ta faɗo ta yi rauni wa alkan ma fi batuni hadama tana da juna biyu ta yi ɓari saboda wannan faɗuwar da ta yi wa uhuri kaddaman ta dinga zubar da jini ta dinga zubar da jini wanda ya zo cikin sunan abi dawud babu karahiyati harkil aduwi bin nar yana sunan tirmizi babu maja'a fi nahyi an qatlin nisa'i was subyan hadisin abu huraira abu huraira yace ba asana rasulullah fi ba'sin annabi ya taba tura mu mu tafi yaki fa qala sai yace in wajadtum fulanan wa fulanan idan kun haɗu da wani da wani lirajulaini min quraishin dukkan su ne manzo Allah ya ce fa ahriquhuma bin nari ku kona su da wuta summa qala hina aradna al khuruja a lokacin da muka yi nufin zamu fita sai annabi ya kira mu sai ce inni kuntu amartukum an tuharriku fulanan wa fulanan bin nar da na ce in kun haɗu da wani da wani ku kona su to yanzu na canza hukunci wa inna nara la yu'azzibu biha illa Allah ita wuta ba mai ikon azaba da ita sai Allah fa in wajadtuhum tumuhuma idan kun haɗu da mutum biyu dinnan fakturuhuma ku kashe su kawai ba sai kun kona su ba to sannan akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda ya rawaito wannan akwai hadisin Hamza bin Amrin al-Aslami wanda shi ma ya rawaito wannan wato abin da ya faru duk sa'ilin da manzon Allah zai tura mayaka duk sa'ilin da za a tura mayaka yakin da annabi bai tafi ba shi ake kira asariya to sai annabi ya ce a tafiyar kudin nan in kun haɗu da mutum biyun nan ku kashe su saboda ta'addancin da suka yi mazaina wannan ya zo cikin littafin tarihin ibn abdulbarri kitabul istiab mujallar na hudu shafi na tara ana nan habaru ɗin nan da ya yi wannan ɗanyen aiki ga zainab sai ga shi ya musulunta shi ma labarin yana na dubu tara da ɗari razzaq hadisi na 9417 haka nan umdatul qari sharhin sahihul goma sha 14 shafi na 219 kamar ibnu sa'adin na littafin tabaqatul kubra eh, mujalla na 9 shafi na 91 ya kawo labarin cikakke yanda al'amari ya auku don akwai labarin da azubairu bin al'awam azubairu bin al'awam yana cikin al'ashara al mubasharun na biljanna mutane goma waɗanda annabi musu albishir za su samu aljanna Allah ya ƙara musu yarda azubairu bin al'awam ya ce ma ra'aitu rasulallah zakara habaran qattu illa tagayyaba alai ban taba ganin manzon Allah ya kira sunan Habaru ba face sai wato fuskarsa ta canza sai ya nuna fushi saboda abinda habbaru ya yi zainab ya ce wa lara aitu rasulallah ba a fasariya ƙabtu tun da wannan abin ya auku duk sojojin da annabi zai tura yaƙi to sai ya ce musu in zafirtun bi habbarin in kun haɗu da habbar in kuka iya kama shi faƙaɓa'u ya daihi ku yanke hannuwansa wa rijlaihi da kafafunsa yana da rai tukun sun maburibu unuqahu sannan ku filla kansa zaka ce wannan hukunci yi tsanani hukuncin Allah ne hukuncin Allah ne don hukuncin dan fashi kenan wanda zo a cikin alkur'ani duk mutumin da zai daɗe hanya duk mutumin da zai cutar da matafiya to wannan shine abin da Allah tabaaraka ta'ala ya faɗa a yanke hannunsa ta dama a yanke kafarsa ta hagu duk irin hukuncin da aka yi musu Allah tabaraka wata'ala ya halatta to abin da annabi ya hukunta mahabbaru domin abin da suka yi din kenan tunda an ɗauko zainab za a kawo ta madina akan hanya suka yi mata wannan cutarwa kaga hukuncin yan fashi ne a kansu shine sai zubairu bin al-awwam ya ce fa wallahi na rantse da Allah tunda ga. idan annabi ya kira sunan habaru na ga fuskarsa na murtukewa kuma ga irin wasiyar da manzon Allah yake faɗa idan ya tura mayaka sai a zubair bin al-awwam ya ce na rantse da Allah laqad kuntu atlubuhu ni musamman nake neman habaru tunda har annabi yana son a kashe mutumin nan to ina son in samu habaru dan in dada kusantar Allah ya ce a tsulubuhu wa usa'ilu anhu idan aka tura mu yaki yanda ka san mai leƙen asiri sai ringa tambayar mutanen ƙauyuka to Allah kun ga habaru ta nan ya za a yi haɗu da shi ya ce wallahi wallahu ya Allah ya sani lau firtu bihi qabla an ya atiya ila rasulillah da na gamu da shi kafin ya iso ga manzon Allah ya ce wallahi kwanansa ya kare Lakatan guda na kashe shi amma habbaru da yake Allah ya nufe shi da tsira kawai suna zaune sun matsala a ala rasulillah su daga ido kofar sai ga habbaru yana tsaye kofar manzon Allah ga habbaru yana tsaye ga sahabbai a ciki ya ce wa ana inda hujjalisu ina zaune da manzon Allah faja'ala ya ta'azzaru ila rasulillah yana zuwa kofar tanti da annabi aka yi ma annabi don an yi tafiya ce a wannan tafiyar ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya tsaya daidai kofa yana tsayawa sai ya kama ba da hanzari ga manzon Allah shi habbaru ya ce subba ya muhammadu man sabbaka ya muhammadu kana da damar ka zagi wanda ya zage ka saboda yana da kaifin harshe shi habbaru mutumin makka ne ya iya zagi na fitan hankali Shi ne kamar yana cewa na zage ka to ka zage ni gani gabanka yana gaya ma manzon Allah subba ya muhammadu man sabbaka ya muhammadu ka zagi wanda ya zage ka wa aziman azaka ya muhammadu ka gallaza ma wanda ya gallaza maka faqad kuntu mawdi'an fi sabbika wa azaka na kasance mutum ne mai zagin ka kuma mai batanci gare ka wa kuntu makzulan. Allah ya kunyata ni wa qad bassarani Allah amma daga baya Allah ya min basira wa hadani kuma ya shirye da ni zuwa ga addinin musulunci amma wannan musulunci nawa bai hana karama duk amin da nama ba in ji habaru a zubairu ya ce kai wato an ɗanyi kuskure ya ce yace an anzuru ila rasulillah sai in kalli manzon Allah sai in kalli habaru ni ina jiran in ga alamar a filla kansa kurum wa innahu la yuta'ti'u ra'sahu manzon Allah sai sun koyar da kai istihya'a minhu saboda kunya saboda kunyar abinda habaru ya aikata mimma ya ta'azzaru habaru saboda yanda yake ta ba mu annabi hakuri yayi yawa shi manzon Allah ba kamar mu bane sau ɗaya in ka ce yayi hakuri an gama wato magiyar da yake ta yi yana ta naciya sai manzon Allah ya ji kunya ya za a ce mutum kamar manzon Allah sai an roƙe ka an maimaita an nanata sannan za ka yafe wannan shi ne ya damu manzon Allah wadda ala rasulullahi manzon Allah kansa na kasa yana cewa kad afautu an ka na yafe wal islam ya jubbu ma kana kablahu musulunci ya goge duk abin da aka yi kafin a karbe shi sannan akwai jubairu bin mutu'im al-qurashi jubairu bin mutu'im al-qurashi shi ma yana cikin daɗaɗɗun sahabban annabi muhammad shi ma mutumin makka ne ya ba da labari yana tare da annabi a lokacin da habbaru ya zo musulunta ya ce kuntu jalisan ma annabi fi masjidihi mun sarrafa min jiirana wurin da aka yi sallah manzon Allah ya bar rana bayan umara fatala habaru bin al min babi rasulillah sai ga habaru ya taho daidai kofar manzon Allah habaru habbaru gashi na a tsaya kofar annabi sallallahu alaihi wasallam na nazara alqawmu ilai lokacin da jama'a suka daga ido suka gan shi sai sahabbai suna cewa ya rasulullah habaru bin al-aswad ya rasulullah habaru bin al saboda kowa ya san abin da habaru ya yi ma Zainab kowa ya sani ana cewa ga habbar bin al-aswad sai manzon Allah ya ce kadara aituhu ai na ganshi fa arada ba'd al-qawm al-qiyama ilayhi nan take wasu sun zabura sun kama takubba za a tafi a kashe habaru fa ashara ilayhi nabi an ijlis manzon Allah ya ce zauna wani ya zabura yana neman damar ya kashe habaru saboda abinda habaru ya aikata fa waqafa alaihi habaru saboda haka habaru sai ya iso wannan riwaya ce ta eh, jubair bin mut'im sai ce assalamu alayka ya rasulullah inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida cewar ba abin da ya cancanta abota mafaci Allah na shaida cewar kai manzon Allah ne wa laqad harabtu minka fil biladi nayi ta gudunka saboda na san sakon da ka bada saboda ka gudu ya dinga yi a ƙasa saboda saƙon da annabi faɗa ya ce duk inda aka gan shi ga hukuncin da za a mai ya ce na yi ta gudun ka ya rasulallah in shiga nan in fita in koma nan wa a arattu luhuka bil ajin wani tunani ya zo min in bar ƙasar larabawa in koma ƙasar farisa gaba ɗaya inda ba balarabe saboda ya sani matukar balarabe na zuwa guri to wallahi sai an kamo shi saboda masoyan manzon Allah suna nan wannan umarni da annabi ya faɗa ana nan sai an zartar da shi ya ce sun mazakartuka to da wannan tunani ya zo min cewa in koma ƙasar farisa ma to sai ikon allah sai wani tunani ya zo min sai na tuna waye muhammadu ne shin me halinsa zakartuka na tuna halayenka wa a'izataka wa fadlaka da irin yadda kake ba da tsaro ga mutane da irin yadda kake da falala wa birraka da yadda kake da kirki wa safaka da yadda kake yafewa amman jahal amman jahila alaika kana yafe wanda ya maka jahilci sai ya ce wa kunna ya rasulullahi ala shirkin mu mutane ne masu shirka ya rasulullah fa hadana Allah bika sai Allah ya shirye da mu ta dalilin zuwanka wa bika min alhalaka Allah ya tsiratar da mu daga halaka ta dalilinka saboda haka ina roƙonka fasfah an jahali ka yafe majahilci na wa amma kana ka anni duk wani labari da ya iso gare ka na zage ka ko na bata ka ya rasulullahi ka yafe min fa inni muqirrun bi sau'ati nayi ikrari da cewar nayi laifi mu'tarifun bi dhanbi kuma na tabbatar na aikata zunubi sai manzon Allah ya ce wa kad ahsana Allah bika ai Allah ya kyautata maka haifu hadaka lil islami tunda har Allah ya shirya da kai zuwa ga addinin musulunci wal islamu ya jubbu ma kana qablahu shi kuwa musulunci dama da ka karbe shi to yana goge duk laifin da aka yi a baya in dai ba hakkin dan adam bane ka ji amsar da manzon Allah ya baya shine az-zubair bin al-awam yace wa kana lasinan mutun ne mai kaifin harshe to ya musulunta an tawo madina ga kuma ga kuma mutum yana cikin sahabbai amma duk da haka sahabbai ba sa jin daɗin shi idan aka kalle shi sai a ga mutumin da ya cutar da yarinyar manzon Allah wanda har ta kai ga rasuwanta to sai ana ta zagin shi yana musulmi ana zagin shi kuma ya kware mazagi a kuma bai ramawa kaga ifan Allah saboda musulunci sa yayi kyau fa kana yusabbu ba'da zalika hatta yabluga minhu fala tasifu min ahadin idan an zage shi an zage shi bai ramawa sai labari ya isa ga manzon Allah kai habaru yana cikin bala'i duk unguwan da ya bi garin nan sai zagi manzon Allah sai ya samu labari hilmuhu wa ma yuhmalu alaihi min al'aza irin dauriya ta habaru da juriyar wato kuntatawa da ake masa shine sai manzon Allah ya kira shi sai ya ce ya habaru subba man subbuka duk wanda ya zage ka daga yau ka zage shi nan ma kaga akwai ayoyin alkur'ani a yi manzo Allah wato hikima ce duk wanda ya zage ka ka zage shi to magana ta bugari manzo Allah ya ce habaru ya rama kuma kowa ya san harshen sa mutum ne mai tsananin kaifin harshe to daga ranar ba wanda ya take zage shi wannan ita ce hikima ba wai annabi yana nufin ka je kai zagi bane a'a sun san waye habaru ya iya ashar ya iya zagi to saboda haka tun da baya ramawa saboda musulunci yanzu sun ji annabi ya ba da izini ya rama to kaga kowa zai kama bakinsa saboda habaru zai ta karkare ne ya rama sosai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu zamanin sayyidina abubakar yana cikin waɗanda suka tafi yaƙi da rumawa yakin da aka yi shi a Filistin kusa da birnin Ramallah da kake ji a yanzu birnin Ramallah ah, wacce ne ake kira yakin Ajnadain shekara ta 13 daga hijira kenan bayan shekara biyu da rasuwar manzon Allah a wannan yakin yayi mutuwar shahada shi kuma wanda za ka gani a cikin siyaru a alamin nubala mujallar na hudu shafi na 597 ah, kitabul isaba al-isaba fi tamyiz as-sahaba na ibn hajar mujalla na hudu shafi na ɗari biyar da tisin da bakwai siyaru a alamin Bala mujalla na farko shafi na ɗari uku da goma sha biyar to zainab ta taho madina mijinta ya musulunta to wannan shine hadisin da mu karanta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن ابن عباس أنكر به حديث رجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يقارى مسير داد شيدا ما هيفنسا قال عبد الله بن عباس يباد الأبادي أصل آه رد النبي رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النبي صلى الله عليه وسلم يا ما يرد إرسى زيدا على أبي الآس بن الربيع يا مير دي إرس زينب جمجنتا أبو الآس بن الربيع بعد ست سنين أباين شكرا شدة ربوان تدشي باين شكرا شدة بالنكاح الأول أما ير أكان أولا فاركو شنيتي ولم walam yuhdis nikahan wannan ba a sabunta wani auren ba ba a sabunta wani auren ba annabi ya mayar da zainab ga mijinta lokacin da abu da ake iso madina sai mazan allah ya haɗa shi da matarsa kawai ba a sake aure ba wancan auren na farko na kansa aka mai da ita zainab so ba a sake wani ba rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisin wal arba'atu da asabu sunan al-arba'a illa nasai banda al-imam nasai حديث هنا سنن أبي داود باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها سنن الترمذي باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما سنن ابن ماجه باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله قال radda ibnatahu ala abil asibin rabi annabi ya mayar da zainab ga mijinta abul asi ba da sanatai a bayan shekara biyu wannan ya taho a sunan ibn majah bayan shekara biyu bini kahi al'awwal aka mai da ita akan aurenta na farko shine sai ibn hajar ya ce wa sahahahu ahmad al ahmad ya inganta wannan hadisi yana al-musnad hadisi na 1876 da 2366 lafazin da ya zo cikin al-musnad wa kana ha qabla islamihi bi sittisinin ala nikahi al-awwal an samu shekara shida a tsakaninsu wa lam yuhdith shahadatan wala sadaqa Abdullah ibn Abbas yace ba ba a yi siga ba sannan babu sadaki siga ita ce ake yi lokacin kulla aure na baka na karba babu siga saboda aka babu hudu ba ta daura aure yana zuwa madina annabi ya ce je ka ga matarka kaga kenan an mai da ita akan auren farko ba a sake wani auren ba shine ce wal hakim haka na alibamul hakim ya rawaito hadisin al-litafin al-mustadrak shine hadisi na 6846 lafazin da yazo cikin al-mustadrak limamil hakim radda ibnatahu zainab ala zawjiha abil asi annabi ya mayar da yarsa zainab ga mijinta abul asi ba'da sanatayn a bayan shekara biyu bi nikahi hal awwal akan aurenta na fari walam yuhdith sadakan ba a sake kawo wani sadaki ba to anan kenan kaga hadisin abdullahi bin abbas ya dole lafazi biyu an ce annabi ya mayar da zainab ga abul asi bayan shekara shida riwaya ta biyu fa bayan shekara biyu da ne ibn hajjar ya yi kokarin hada su a cikin fathul bari mujallar nasarar shafi na 372 ya ce wa ka fi riwayatu da sanatai ne an mayar da zainab ga mijinta abul asi bayan shekara biyu wa ukura akwai riwaya da ta zo ma da salasi wa huwa ikhtilafin jumi'a bainahu ala anna al-murada bis-sitti idan ka ɗauki riwayar da ta zo na Abdullah ibn Abbas annabi ya mayar da Zainab ga mijinta bayan shekara shida ma baina hijrati Zainab wa islamihi tsakanin hijiran Zainab lokacin da adabi ya aika mijin ya turo ta bayan yakin Badar da kuma lokacin da shi ya musulunta tsakanin dawowan Zainab Madina da musuluntar mijinta shekara shida ne wa huwa magazi wanda ba shakka haka ya zo cikin littafan tarihi fa innahu usira rabe badrin saboda in ka dubi tarihi kamar yadda muka karanta a lokacin da aka zo yakin badar an kama shi a matsayin fursuna fa arsala zainab min makka fi fida'ihi zainab ta aiko sarka a matsayin abin da za ta fanshi mijinta fa utlika laha bi ghairi sai aka mayar mata da sarkanta kuma aka sake mijinta amma annabi ya masa sharadi an yursila lahu zainaba idan ya isa makka ya turo mar zainab fa waffa lahu zalika saboda aka sai ya cika mar alkawari to kaga shekara shida ne daga lokacin da ya aiko zainab zuwa lokacin da ya musulunta tazaran shekara shida ne kuma da ya taho madina a matsayin musulmi manzo Allah sai ya ce Zainab koma gare shi ba a sake aure ba me yake karantar da mu yana karantar da mu cewa mace na iya jiran musuluntar mijinta su ci gaba da zaman auren su na farko ba tare da an sake wani ba kuma a wannan lokaci tana da damar ta yi aure matukar ta yi istibra'i jini guda ne kawai da ta yi shi kenan har ma sayyiduna umar ya so ya aure ta ta ce a'a tana jiran mijinta zainab allah ya kara musu yarda to idan muka ɗauki shekara biyu fa wal muradu bis sanatayn aw salasi ma bayna nuzuli qawlihi ta'ala suratul mumtahina ana nan zainab tana jira wannan jiran da take duka tana kan aurenta domin a da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da auren kafirai saboda haka zaka ga musulmi yana madina matarsa kafira tana makka babu laifi kamar yadda abu asi yana makka yana kafiri matarsa kuma zainab yar manzon allah tana madina a matsayin musulma ana nan sai allah ya saukar da suratul mumtahina a lokacin da allah ya saukar da suratul mumtahina aya ta goma fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufari لا هن hillun lahum ولا هم hum لهن lahunna Allah ya ce mata musulmai ba sa halatta ga maza kafirai su ma maza kafiran ba sa halatta ga mata musulmai da Allah ya saukar da wannan aya sai aka ce to maganan aure kuma daga daga saukar ayan nan daga saukar ayan nan duk wani wanda ke da mata kafira to aure ya ya kare duk wanda duk wacce take da miji kafiri aure ya kare saboda Allah dauke ce lahunna hillu lahum mata musulmai ba su halatta ga kafirai to daga lokacin da Allah ya saukar da ayan zuwa musuluntar mijin nata shekara biyu ne da watanni saboda aka yi sa riwayoyin suka zo kashi biyu na Abdullahi bin Abbas al-Imam al-Baihaqi littafin as-Sunan al-Kubra a mujallar na bakwai shafin 188 Ya wa hada li bi islamiha lokacin da Zainab ta dawo Madina eh, ta musulunta farkon musulunci kenan thumma bi hijratiha ila al-Madina yi hijira ta dawo Madina wamtina'i Abil Asim al-Islam mijinta ya karbi addinin musulunci lam yatawaqqaf nikahuha duk a wannan lokaci aurenta bai mutu ba saboda a lokacin Allah bai haramta aure a tsakanin musulmi da kafiri ba ala in kiza ila idda hatta nazalat ayatul tahrim sai da Allah ya saukar da aya da take haramta al muslimati ala al mushrikin wannan aya ta suratul mumtahina ta sauko ne bayan sulhul hudaybiya aya ta goma la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun thumma ba'da nuzuliha bayan aya ta sauko tawaqqafa nikahuha auren Zainab sai ya kare amma ala inqiba'i iddatiha ana jiran gamawar idda falam talbas illa yasiran hatta akaza abu basirin. to akwai tawagar da suka kamo dukiyar abul asi tawagar wani sahabi da ake kiransa abul basir shine utbatu bin usaid suka suka kamo dukiyar abul asi a lokacin da yake dawowa daga sham wa ba'atha biha ila al-madina fa ajaratu zainab zainab ta nemi tsaro aka bata wannan tsaro sun maraja ila makka mijin ya koma makka warar da maka na inda min alwada'i ya mai da amana da ajiya ya biya basu suka wa abhara islamahu ya bayyana cewa shi musulmi ne falam ya kun bayyana tawakufu ne kahi ya alal in ƙiba il iddati wa bayyana islamihi illa laifi saboda ka karewar iddan zainab da musuluntar mijinta ɗin lokacin ba tsawo to daga lokacin da allah ya saukar da wannan aya ta suratul mumtahina fana Allahu almu'minin alal muqami ala nikahin mushrikati daga lokacin Allah ya hana musulmai su zauna akan aure da kafirai amma kafin wannan lokaci musulmi yana iya zama da kafira daga lokacin da Allah ya saukar da wannan aya faman kanat lahu imra'atun kafira bi makka wanda duk yake da mace kafira tana makka fala ya ataddu biha daga lokacin sai ya daina lissafin matarsa ne faqad inqata'at ismatu zawjiyya bainahuma saboda aure ya kare lokacin da Allah ya saukar da wannan wato lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ta suratul muntahina sayyiduna umar matansa biyu suna makka kuma dukkan su kafirai ne matansa biyu suna garin makka kafirai ne akwai ƙurai batu bintu abi umayya tana makka a matsayin matar sayyidina umar amma tun da allah ya saukar da wannan aya na suratul mutahina aure ya kare saboda haka sai abu eh, sai muawiya bin abi sufyan ya aure ta a lokacin muawiya bin abi sufyan kuma bai musulunta ba wahuma ala shirkihima saboda shi muawiya kafiri ne a lokacin ita ma kafira ce saboda haka sai suka yi aure ɗaya matar sayyidina umar ita ce uwar abdullahi bin umar ita ce ummu kulthum bintu amrin bin jarwal ummu kulthum bintu amrin bin jarwal lokacin da ayat ta sauko to tunda na umar shi yana madina matarsa na makka matarsa kafira ce Allah ya ce aure ya kare saboda ka ita waccan mata sai ta auri abu jahab bin huzafa bin ganim wahuma ala shirkin ya zama da yake addinin su guda da suna kafirci to in ka dubi tafsirin ibnu kasir game da ita wannan aya ta suratul mumtahina ibn kasir ce hadhihi al-ayatu hiya allati harramat al-muslimati eh, 'ala al-mushriki wannan aya ita ce ta haramta ta haramta mata musulmai su auri kafirai wato abin mamaki a yanzu haka akwai musulmai mata masu auren kafirai sai kai mamaki ta ina suka samu halalcin wannan auren ba yanda za a yi musulma ta auri kafiri babu wannan hurumi a sunnar manzon Allah babu wannan a shari'ar musulunci gaba ɗayansa ba zai taɓa yiwuwa musulma mace ta auri kafiri ba shine ibnu kasir ya ce waƙad kana ja'izan fifti da'il islam a farkon musulunci halal ne an yi tazawwajar mushirikun mu'mina kafiri zai iya auren musulma ya ce wa lihaza kana abu da asibin rabi shi ya sa abu da asi zauju ibnatin nabiyyi zainab mijin zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad kanat muslima wa huwa ala dini qaumihi saboda haka yasa ita musulma ce amma shi kuma yana addinin mutanansa yana addinin kafirci amma lokacin da Allah ya saukar da wannan aya to shikenan sai aure ya haramta tsakanin musulmai da kafirai wanda wannan hukunci yana tabbace har zuwa tashin kiyama mu hadisi na gaba wa an amr bin shu'aib kuma an karbo hadisin daga amr bin shu'aib an abihi ya karbo daga babansa an jaddihi ya karbo daga kakansa wato shu'aib din <clears throat> ya karbo daga muhammad muhammad ya karbo daga abdullahi bin bin amr abdullahi bin amr sahabin manzon Allah <clears throat> anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu ya annabi ya mayar da yarsa zainab ala abil asi ya mayar da ita ga mijinta abul asi binikahin jadidin an daura sabon aure to kaga an samu hadisi mai cin karo da wancan hadisin abdullahi bin abbas ya ce ba a sake aure ba ko to ga hadisin kuma abdullahi bin amrin abdullahi bin amrin ya ce lokacin da annabi ya mayar da zainab ga mijinta abul asi ya ce an maida ita ne binikahin jadidin da sabon aure to bari mu ji abin da al'imamu turmizi ya faɗa ƙalar turmizi al'imamu turmizi ya ce hadisu ibn abbasin hadisin abdullahi ibn abbas wanda ya ce ba a sake aure ba ajiwadu isnadan isnadansa ya fi kyau isnadin hadisin ya fi kyau sai ya ce wal amalu ala hadisi amr bin shu'aib amma malaman fiqhu fa ba sa aiki da hadisin abdullahi bin abbas sai suna aiki da hadisin amr bin shu'aib wanda kuma bai inganta ba to kaga inda ake samun matsala inda ake samun matsala zaka samu fuqaha malaman fiqhu sun gina hukunci akan hadisi mara inganci idan aka gina eh, hukunci akan hadisi da bai inganta ba wannan hukuncin rusasshe ne in ka dubi littafin a sunanul kubra na alimamul bai haƙi a na bakwai shafi na 188 alimamul bai haƙi ya ce wannan hadisin na ƙarshe da muka karanta hadisin abdullahi bin amrin fahazal hadisu la ya abu bihi ahadun yadiri mal hadisu alimamul bai haƙi ya ce duk mutumin da ya san menene hadisi baya la'akari da wannan hadisin ma da muka karanta don shirme ne wato hadisin ba ma mai rauni ba shirme ne wa balagani an abi isa a tirmizi al'imamu tirmizi akwai bayanin da ya a littafin sa al'ilalul mufrad al'ilalul mufrad al'imamu tirmizi almajirin al'imamu bukari ne saboda haka idan hadisi ya rikice kamar misali a nan kaga an samu ga hadisin abdullahi bin abbas ya ce ba a sake aure ba a tsakanin zainab da mijinta ga hadisin abdullahi bin amrin ya ce an sake aure ta irin wannan garnama in ta taso sai a tambayi manyan masana shine al-imamu tirmidhi sai ya tambayi malamin sa al-imamu bukhari yace yace ya tambayi al-imamu bukhari yace tsakanin hadisai guda biyu din nan, wanne ne yafi sai al-imamu bukhari yace hadisu ibni abbasin asahhu hadisin abdullahi bin abbas shine mafi inganci fi hadal babi min hadisi amr bin shu'aib ya fi inganci akan hadisin abdullahi bin amr al-imam ad-darqutni shi ma in ka dubi littafin sa yace haza la yusbitu wannan hadisin na abdullahi bin amr ba a tabbatar da shi wasawabu hadisu ibn abbas gaskiya ita ce aiki da hadisin abdullahi bin abbas zaka ga bayanan malaman hadisi daban-daban a littafin ma'alimu sunan na al-imam al-khattabi mujallal nabi shafi na 469 wannan hadisi na muka karanta bai inganta ba bai inganta ba zaka ganshi a da'if sunan ibn majah hadisi na 390 al-imam tirmidhi ya riga ya faɗa kamar yadda ya kotin nan, in ka dubi abinda ibn hajar ya kawo ƙalar turmizi tirmidhi hadisu ibn abbasin ajwadu isnadan wal amalu ala hadisi amr bin Shu'aibin ya baka labari saboda ka in kana neman hadisi mai isnadi mai kyau shine hadisin baya da muka karanta bayanin abdullahi bin abbas wato anan malaman fikihu ba su yi aiki da hadisi abdullahi bin abbas ba sai suka yi aiki da hadisin abdullahi bin amrin alhali hadisin abdullahi bin amrin bai inganta ba in ka dubi littafin almuguni zaka gani mujallar na bakwai shafi na 119 yace wal eh, idza aslama ahadu ne. hukuncin da malaman fiqh suka yi shine miji da mata miji da mata kafirai sai daya ya musulunta wa takallafa al-akharu dayan kuma bai musulunta ba to dama daga lokacin da daya ya musulunta matar ta take shiga idda daga lokacin da mace ta musulunta take shiga idda in ma mijinta ne musulunta to na idda ka'ida ne saboda aurensu ya ƙare in fasakan nikahu da zaran idda ta kare aure ya ƙare fi kauli ammatil ulama in ji eh, ibnu kudama yace mafi yawan malaman fikihu wannan shine hukuncin da suka yi har ma ibnu abdulbar yana cewa lam yaktalifu ulama fi hadha illa shay'un ruwiya anin nakhai malamai kaɗan ne waɗanda fahimtar su ta saba ma wannan shadda fihi an jama'atul ulama falam yattabi'hu kamar al-imam ahmad bin hanbal baya aiki da wannan hadisi da muka karanta saboda haka wato abinda hadisin ke karantarwa idan miji da mata kafirai sai matar ta musulunta da ta musulunta daga lokacin da musulunta za ta kama idda idan ta gama idda mijin bai musulunta ba aure ya kare to a nan idan mijin ma ya musulunta daga baya fa abinda hadisin abdullahi bin amna yake karantar da mu ba za ta koma gunshi ba sai dai a tsaura sabon aure saboda abin da ya faru kenan yana cewa ai radda ibnatahu zainab ala abil as bin nikahin jadid kaga ya gwada kenan idan dai har ta gama idda kafin ta gama idda idan mijin ya musulunta za ta koma gure shi kawai amma in ta gama idda sai daga baya mijin ya musulunta to ba maganar komawa sai dai a daura sabon aure shine hadisin abdullahi bin amri to sai ne sai al-imam ahmad bin hanbal yace ba haka bane wanda hatta mazhabar malikiya wannan shine hukunci amma al-imamu ahmad bin hanbal yace la ga hadisi da muka karanta wahtajja bihi ahmad faqila lahu sai aka ce alaysa yurwa annahu raddaha bi nikahin musta'naf an tambaye al-imamu ahmad aka ce ina ce ga hadisin abdullahi bin amr annabi ya mayar da zainab ga mijinta abul asi amma an daura sabon aure an ɗaura sabon aure sai al'imamu ahmad ya ce laisa lahu aslun hadisin da ya ce an ɗaura sabon aure ba shi da asali shine hadisin abdullahi bin amri to don haka yasa fahimta mafi inganci ita ce fahimtar da ta zo cikin hadisin abdullahi bin abbas me ake nufi idan mace ta musulunta idan mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba har ta gama idda bai musulunta ba tana da damar ta jira shi komi dadewa kuma idan ya musulunta matukar ba ta yi wani aure ba wancan auren na farko komawa kawai wurinsa za ta yi ba za a sake sabo ba wannan shine asalin abin da ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas kuma wannan ita ce fahimtar al'imamu ahmad al'imamu naka'i ita ce fahimtar ibn al-qayyim al-jawziya saboda haka ibn al-qayyim a littafin ahkamu ahli zimma littafi ne da ya rubuta musamman yadda ake zama da kafirai ba littafi kamar shi a wannan babi yana na biyu shafin 661 da ya kawo hadisai guda biyun nan ibn al-qayyim yace hadal hadisu la sifo an rasulillah wannan hadisin na abdullahi bin amrin cewa kafin annabi ya mayar da zainab ga mijinta sai da aka sake sabon aure bai inganta ba duk masana hadisi suna cewa hadisin nan bai inganta ba yace kala huwa a'immatul hadis sai yace was-sawabu hadisu ibni abbasin gaskiya tana tare da hadisin abdullah ibn abbas annan nabiyya raddaha bin nikahil awwali manzo Allah ya mayar da Zainab ga mijinta akan aure na farko yace fa inna Zainab lam tazal muslima min ba'fi rasulillah ita Zainab tun ranar farko da aka ba mu annabi manzanci zainab ta karbi addinin Allah tun ranar farko wa abul asi shi kuma abul asifa aslama fi sanati sadisa fi zamanil hudna ya musulunta a shekara ta shida an riga an yi sulhu a tsakanin annabi da mutanen makka wannan shi ake kira zamanul hudna an yi sulhu za a zauna lafiya a shekara ta shida ya karbi addinin musulunci shine sai ibn qayyim ce fa baina islamihi wa islamiha a tsakanin musuluntar matarsa da musuluntan shi samani ta sana shekara goma zainab ta musulunta shekara goma sha takwas kafin mijinta ya musulunta yana yake cewa au ma yazidu alaiha ko ma abin da ya karu domin tun farkon musulunci ita ta karbi addinin Allah to amma da yake musulunci a farko bai haramta aure tsakanin kafirai da musulmai ba shi yasa aurenta bai mutu ba har dai aka zo lokacin da ya musulunta annabi ya mai da auren sai ce fa haza kulluhu sarihun fi annahu abqaha ala nafsi nikahil awwali annabi ya tabbatar da aure na farko din nan la yahtamilu alhadithu ghairu zalika hakanan kamar yadda ya yi magana mai tsawo a littafin ah, ahkam ahli zimma haka kuma littafin sa ilamul muwaqqi'in a mujallar nabi shafi na 254 yace inna rasulullah lam yakun bai na man aslama wa baina imra'atihi idza lam tuslim ma'ahu in ka dubi tarihin manzon Allah za ka ga idan mutum ya musulunta annabi baya raba da matarsa ke mata aslama al'akaru duk sa'ilin da ɗayan ya musulunta fannikahu bi halihi auren nan na da yana nan sharaɗi malam ta tazawwaj inda ba ta yi aure ba misali mace ce tana da tare da kafiri sai ta musulunta da ta musulunta sai ta yi idda ta gama idda Allah ya ba ta damar ta yi wani aure sannan kuma Allah ya ba ta damar ta zauna jiran mijin nan ya musulunta shine ibn ƙa'im ya ba da misali da tsakanin musuluntar Zainab da mijinta shekara 18 Zainab ta zauna jiransa ah, wannan ya nuna cewa ya yace hadhihi sunnatuhu al maaluma wannan sunnar manzon Allah ce sananniya ba wai ita Zainab kawai da mijinta ba duk mutumin da ya zamanto matarsa ta musulunta zaka samu annabi sallallahu alaihi wasallam baya raba tsakaninsu daga wannan mijin ya musulunta sai a mai da shi akan wancan auren to sannan akwai abin da wannan yake karantar da mu yana karantar da mu cewa auren kafirai ingantacce ne wanda ya zo cikin bayanin Ibnu kudama a littafin al-mughni mujallal na bakwai shafin 116 ya nuna cewa auren kafirai ingantacce ne tunda kaga aure ne wanda an yi tsakanin Zainab da mijinta kafin Allah ya ba mu annabi manzanci amma kuma musulunci ya tabbatar da wannan auren ba sake wani ba nikahu ahli shirki anki hatul kufari sahiha auren kafirai ingantacce ne yuqarruna alaiha idza aslamu aw tahakamu ilayhi idan kafirai suka musulunta ba a sake aure a tsakaninsu idan kafirai sun musulunta shikenan auren su ya tabbata idza kanat almar'atu mimman yajuzu ibtida'an nikahiha fi lahal kamar misali mutum ya musulunta da shi da matarsa abinda za a duba shine shin me ya tsakanin shi da matarsa matarsa din nan tana cikin matan da musulunci ya halatta a aure su dan tana yiwa yana tare da kanwarsa ne uwa ɗaya uba ɗaya a kafircin su ba laifi bane ya auri kanwarsa amma yanzu dai musulunta kaga haramun ne saboda haka wannan auren ba za a tabbatar da shi ba wala yunzaru ila sifati aqdihim wa kayfiyatihi ibn qudama yace amma ba a duba yanda aka daura auren wani irin siffa ne ko da giya ce sadakin ko da naman alade ne wala duk yadda aka daura auren la yu'tabaru lahu shurutu ankihatil muslimin sannan ba a la'akari da sharuɗa na auren musulmai kamar misali da suka musulunta sai aka ce to kai ka ba ta sadaki kuwa da an samu shaidu an samu siga ai wannan duk tsarin auren musulunci ne a'a ba a duba wannan sigatul ijabi wal qabuli wa ashbahi zalika idan kafiri ya musulunta a kafircin su an yadda aure suke yi to shikenan tunda ya musulunta yanzu musulmai a matsayin ma'aura miji ne da mata musulunci ya tabbatar da wannan auren sai ya ce bila khilafin bainal musulmin babu wani sabani a tsakanin musulmai ibn abdulbar ya ce ajma'al ulama'u ala anna zawjayn idza aslama ma'an malaman sunna sun yi ittifaki idan miji da mata suka musulunta a take idza aslama ma'an fi halin wahida anna lahum al maqama ala nikahihima za su tabbata akan wannan auren nasu anna lahum maqam ala nikahihima ma lam yakun bainahuma nasabun wala raba in dai babu dangantaka a tsakaninsu kuma babu reno shine yake cewa aslama khalqun fi ahdi rasulillah mutane masu dimbin yawa sun musulunta a zamanin manzon Allah wa aslama nisa'uhum sun musulunta da matansu wa uqirru wa uqirru ala antihatihim sai aka tabbatar da su akan aurensu walam yas'alhum rasulullah manzon Allah bai tambaye su game da sharuɗan aure ba wala kaifiyatihi da kuma yanda aka daura auren sai ce wa hadha amrun ulima bitawaturi wa barura fa kana yaqinan ka duba rayuwar da manzon Allah ya dade wanda ya cikin sahabbai mutane na ta musulunta amma annabi bai taba tambaya kai yaya wani irin aure aka yi tsakaninka da matan za a canza waje tunda yanzu kai musulmi ne ba taba yi ba فإذا كانت المرأة على mar'atu ala لها ابتداء laha ibtida'an bi nikahiha uqirra idan mutum musulunta sai aka dubi tsakanin shi da matan shi shin wannan matar halal ne ya zauna da irin ta sai aka samu ba ta cikin waɗanda Allah ya haramta auren su a cikin alqur'ani to sai a ce je ka auren ku nan wa in kanat mimma la yajuzu ibtida'u nikahiha idan matar da mutum ya musulunta yana tare da ita sai ya kasance a musulunci haram ne mutum ya auri irinta ka ahadin ta bin nasabi aw sababi aw mu'tadda wal murtadda wal wal wal salasan don haka koda lokacin suna kafirci ya sake ta sau uku to yanzu idan sun musulunta ba zai aure ta ba saboda ko a kafirci an yadda auren ya kare lam yuqar kaga kenan musulunci ba zai tabbatar da shi ba wa in tazawwajaha fil idda wa aslama ba'da inqida'iha idan mutum ya auri mata tana cikin idda amma lokacin suna kafirci yanzu sun musulunta uqirra sai a tabbatar da su akan auren li'annaha yajuzu ibtida'a nikahiha saboda asali matar an riga an saka illa dai kuskure da aka yi an ne an aure ta a cikin idda aure cikin iddan baya haramta halarcin aure da ita wannan mata so kaga kenan hadisai guda biyu da muka eh, karanta a nan yana da kyau muke kyakkyawar fahimta a kansu hadisi abdullahi ibn abbas ya tabbatar mana cewa lokacin da abul asi ya musulunta manzon Allah ya mayar masa da matar shi zainab ba a sake aure ba amma hadisin abdullahi ibn amrin fa yace an sake aure to sai dai hadisin abdullahi ibn amrin duk malaman hadisi sun ce hadisin bai inganta ba saboda ka bai kamata a yi aiki da shi ba amma aka yi rashin sa'a malaman fikihu kuma a kansa suka gina hukunci ta sai dai ko da an gina hukunci a kansa ba za a bar ainihin sunnar manzon Allah ba to wannan shine abin da su ibn al-qayyim jawziya al-imam ahmad bin hanbal ibn Taimiyya, malaman sunna duk wanda ke aiki da hadisi zaka samu yana riko da hadisin abdullahi bin abbas abin da yake karantar da mu idan mace ta musulunta har ta gama idda mijinta bai musulunta ba to babu shakka tunda ka gama idda tana da damar kai aure kuma tana da damar ta jira musuluntar mijin komai dadewa Allah ya samu gani sai mu kara hadisi na karshe wa an ibn Abbas an karbo hadisin nan daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda qala Abdullah bin Abbas ya sake rawaito wannan hadisin shi ya rawaito wannan hadisi aslamat imra'atun wata mace ce ta musulunta fatazawwada sai ta yi aure a zawjuha sai mijinta ya zo faƙala sai ce ya rasulallah inni kuntu aslamtu ni na kasance na musulunta wa alimat bi islami kuma ta san na musulunta to wannan ibn hajar da hikima ya kawo wannan hadisin ne don ya karfafa mu hadisin baya wato mace ce ta musulunta tana tare da mijinta tunda ta musulunta <clears throat> dama idan ta gama idda za ta iya aure amma sharadin aurenta idan mijinta bai musulunta ba to sai ta yi aurenta kawai kuma ta san mijinta ta ya musulunta shi kuma sai kawo karanta wajen manzon Allah fanta za'aha rasulullah sai manzon Allah ya kwato ta min zauji al daga mijinta ɗayan daga ɗayan mijinta wa raddaha ila zauji al ya mayar da ita ga mijinta na farko kaga ba a sake saba daure sabon aure ba kaga kenan an mai da ita ga auren farko har yanzu so wannan kamar taukidi ne wato shi ibnu hajar da hikima ya fara kawo hadisi abdullahi bin abbas sai kawo hadisi abdullahi bin amrin to sai dawo karfafa ma hadisin abdullahi bin abbas na farko da wata riwaya ta shi rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisin wa abu dawud da kuma al-imam abu dawud fi babin idza aslama ahadu zawjayn yana sunan ibn majah babu zawjayn yuslimu ahaduhuma qabla al-akhar yace wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta wannan hadisin wal hakim da kuma al-imam al-hakim wannan yasa ibnu taymiya shi ma ya kawo hadisin na littafin majmu'u fatawa mujallal na 32 shafin 337 ibnu taymiya yace fa qadarar da ha kaga shi wannan mutumin da shi da matarsa suna zaune matar ta musulunta da ta gama idda sai ta yi aurenta mijinta na farko in an ce mijinta na farko auren nasu fa a kafirci yi ba a musulunci ba ne. ya kawo karanta wajen banza Allah ya ce ta san na musulunta amma duk da haka ta je ta yi aure kaga ta gama idda fa tunda ta gama idda tana iya aure eh, eh, saboda haka sai ya kawo karanta wa alimat bi islamihi wa lam yastafsilhu anan annabi bi tambaye shi hal aslama ma'an a hal aslamat qabla an taqdi al ibda shin ta musulunta kafin ta gama idda ko tare suka musulunta annabi bai tambaye shi ba wa tarkul istifsal yadullu ala anna al jawaba amun mutlaq wannan yana nuna cewar hukuncin nan ya shafi kulli ma tanawalahu suwar su'ali don haka idan mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba idan ta gama idda komai dadewa idan mijinta ya musulunta za su koma ga auren su na fari wa hadha li annahu mata aslama ala shay'in fa huwa lahu sai ibnu taymiya yake ai ka'ida ce aka tabbatar ba ma ga aure ba ba ma ga aure ba ka'idar ita ce idan ka musulunta kana rike da wani abu to ya zama naka an halatta maka shi idza aslaba ala mawarith lam tuqassam misali Eh, mutane ne suka musulunta amma an yi mutuwar kafin su musulunta kaga kenan mutuwar an yi ta suna kafirci yanzu sun musulunta tunda sun musulunta rabon gadon ba za a yi na kafirci ba na musulunci za a yi wato idan an musulunta hukunci yana canzawa ya koma na musulunci ba a duba na baya saboda haka yasa malamai suke cewa idan mutum ya rasu bayan rasuwan shi kafin a raba gado sai wani yaronsa ya yi ridda to bayi da gado saboda ba a la'akari da baya yanzu ake la'akari da shi idan da akwai yaronsa kafiri sai bayan musuluntar uban sai yaron nan ya musulunta to za a raba gado da shi za ka ce ai zai iya musulunta saboda dabara to Allah da ya halatta yaron yana kafiri da ya ji babansa ya mutu musulmi ne sai da baban ya mutu sai zo ya ce ni ma ashhadu an la ilaha illallah baka da ikon ka ce ai ya musulunta saboda gado dole a raba da shi wa annahu li annahu mata aslama ala shay'in fa huwa lahu wa idha aslama ala mawarith lam tuqassam qasimat lahu islam wa li anna al-qawla bi ta'jil al-furqa khilaf al-ma'lum bi tawasur saboda ka ba za ka samu ba a tarihin musulunci wai annabi ya gaggauta raba tsakanin miji da mata saboda ɗayansu ya musulunta babu wannan annabi baya shiga harkan auren idan mace ta musulunta manzo Allah bai gaggauta raba ta da mijin a'a sai ya shuru ya kyale su wato wannan ma wata hikima ce domin jan ra'ayi ne kamar abin da ya faru da Zainab ko da yake shi mijinta ya riga ya faɗa tun karan farko ya yadda da manzon Allah gaskiya ne amma abin da ya hana shi musulunta saboda hakkokin mutanen Makka da ke wurinsa ya riga ya faɗa idan mutum yana son matar shi matar da ta musulunta sai ta jira shi ba mamaki jiransa ya sa kwaɗayin ya musulunta kaga kenan gaggauta raba tsakaninsu din ba hikima ba ce wannan ya zo cikin bayanin ibn al-qayyim al-jawziya shi ma a littafin zadul ma'ad yana mujallar na biyar shafi na 125 yayi magana a cikin ilamul muwaqqi'in yayi magana a cikin ahkamu ahli zimma yayi magana a cikin zadul ma'ad game da waɗannan hadisai da muka karanta abin da yake karantar da mu babu laifi don mace ta jira musuluntar mijinta saboda su koma ga aurensu na fari Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب